أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfanar da mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da sashen ruwayoyi na addinin musulunci wanda suka yi bayani dangane da abin da ya shahi girman kai da kuma abin da yake haƙaƙa shi da kuma hanyar da mutum zai biya ga ya kauce ma girman kai da abin da yake nuna mutum mutawadi ne sannan kuma baya da girman kai da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin wa'annan hadisan da muka ambata insha Allah cikin wannan darasin ma za mu ambace sashen riwayoyi na addinin musulunci wani suka yi magana dangane da abin da ya shahi girman kai kuma musamman suka zarga girman kai da ma sashen hadisa wani suka yi bayani hanyoyi da mutum zai bi yaga cewa ya maganin girman kai in har ya kasance wal azbillah ya kasance daga cikin waɗanda aka jarraba da wannan mummunan sifa ta girman kai da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa amqatun nasi almutakabbir wato mutum da ya kasance mafi zargi daga cikin mutane wato wanda aka fi zargi a cikin mutane ko kuma wanda azaba Allah subhanahu wata'ala ta yi haƙaƙuwa a kan shi shine mutakabbir mutum da yake da girman kai mai girman kai mai tinkaho mai ji da kanshi wanda yake gani ya fi kowa wanda yake ganin kowa bai da ɗaukaka kowa bai da daraja kowa bai da mutunci sai shi wannan ya kasance abin zargi a mahanga na hadisin na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasancewa abin bijirar da mutum ya zuwa ga azaban Allah subhanahu wa ta'ala a mahanga na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan ko don wannan ya kamata ya kasance mutum ya nisance girman kai ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tarbiyantar da kanshi ya yaƙi zuciyarsa ya fidda wannan mummunan sifa idan an jarabe shi da ita sannan yake cewa sallallahu alaihi wa alihi sallam inna ab'adakum yawmal qiyama minni athartharun wa humul mustakbirun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda suka fi kowa nesa da ni ranar tashar kiyama ba su ba kusanta gare ni daga cikin al'ummata su ne suwa mutane da suka kasance a sarsarun wata masu yawaita magana cikin abin da baya da amfani cikin darussan da muka yi bayani wanda suka gabata mun yi bayani kan cewa shi mutum da yake da girman kai yana da sifa na son zatinsa watan shi shi kaɗai yake gani baya ganin kowa shi yasa kuma a zaune ake ana magana yana son ne kawai kasance shi kaɗai yake magana kuma shi kaɗai ake sauraro shi ba zai ba mutane dama su yi magana ba ya zamanto ya saurare su baya ganin ma maganin suna da kima ba na tana saurari maganarsu amma shi ko da yaushe yana neman ya zamanto an ji maganan shi kuma an saurare shi wannan kuma zai iya sa shi amma ya yanke maganan mutane wato yana yana cikin magana sai zamanto ya mutane suna cikin magana sai zamanto ya yanke maganan su ya shigar da maganan shi saboda baya da wani ihtirami ba wani babu wani girmamawa wanda ake dauke da shi dangane da waninsa saboda yana dauke da sifa ta girman kai wannan lazim ya kasance ki ne ya kasance tharthar wato mutum mai yawan magana cikin abin da baya da amfani amma manzo Allah ya fasara da cewa su ne mustakbirun masu girman kai waɗannan sun fi kowa nesa da annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin al'umma shi ranar tashin alkiyama ba su ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yana da matukan wahala yana da matukan wuya ga wanda ya san kiman manzon Allah ga wanda ya san irin daraja na manzan Allah ga wanda ya san irin makoma na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fatan shi kawai sai ya kasance ya ya ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance tare da manzan Allah ya tayar da shi tare da manzan Allah amma ba ya nisa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba nisa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan duniya din ma yana da matukan wahala tana. ranar tashin alkiyama saboda haka mutum ko don wannan ya kamata ya kasance ya yi an kansa ya bincika kansa ya yi ƙoƙarin ganin cewa ko alama wannan sifa ɗin ba ta shiga a cikin zuciyar shi ba ko da daidai da zarra ne kamar da muka gani cikin darasin da ya gabata daidai da zarra aka cin ya akwai ta a cikin zuciyanka na girman kai to ba kai ba kamshin aljanna banantana ma aljanna to ina a ce akwai hiye da zarra a cikin zuciyanka na girman kai wannan yana da matukan hadari hadisi ne waƙa mai matukan girgizawa wanda ya kamata ya kasance mutum yana holke a koda yaushe ganin cewa ya yaƙi wannan sifa ɗin ba ta shiga a cikin zuciyar shi ba sannan ya zo hadisi daga imamu ali alaihi salam yana bayyana mana cewa me zai sa mutum ya zamanto yana girman kai ma daman mutum ya kasance halitta ne wanda yake mai rauni halitta ne rauni cikin rauni ha imamu ali alaihi salam yake mamaki yana cewa halittar da take da irin wannan raunin ya za a ce ta zo tana girman kai yake cewa ajibtu libni adam awwaluhu nutfa cewa abin mamaki ga ɗan adam farkon shi maniyi ne wa akhiruhu jifa ƙarshen shi kuma zai kasance moshe wa huwa qa'imun bainahuma wi'a'un lil gha'it thumma yatakabbar yace tsakanin rayuwar shi da mutuwan shi yana ɗauke kuma da kashi a cikin cikinsa to me zai sa ya girman kai me zai ingiza mutum ya zamanto ya girman kai ma da mutum ya san cewa harkon shi maniyi ne ƙarshen shi mushe ne tsakanin waɗannan al'amura guda biyu kuma yana ɗauke da bayan gari a cikin jikinsa me zai sa ya girman kai inda ya san cewa yana a cikin rauni a cikin gayan rauni a irin wannan sifa kenan mutum ya san kanshi ya san asalin kansa bai kamata ya kasance ya girman kai ba bai kamata ya kasance ba ya yi tinkahu ba ya kamata ya kankan da kai ne ya koma ga Allah ya iltizami da umarnin Allah subhanahu wata'ala ya nisanci hannun Allah subhanahu wata'ala ya kyautata alaƙan shi da bayan Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne abin da zai daga darajan shi ya ba shi karama da ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wata'ala da ma wurin mutane kamar da mu gani cikin sashen hadisi Ƙanƙan da kai yana daga cikin abin da yake sa mutane su soka girman kai kuma yana daga cikin abubuwan da suke sa mutane su tsane ka kenan lazim mutum ya kasance ya yaƙi girman kai a cikin zuciyar shi ya yi ƙoƙarin samar da ƙanƙan da kai da tawadu'i ya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da ma bayan Allah subhanahu ta'ala hakanan ya zo cikin hadisi na imam ali alaihi salam yake cewa babu wani wanda zai mata kabbara illa zai yake cewa babu wani wanda zai yi takabburanci sai mutum da ya kasance zai wato mutum da ya kasance kaskantacce shi kankan shi yana ihsasin haƙara a cikin zuciyar shi wulaƙantaccen mutum wanda sakamakon miyagun ayyukan shi ba abin da yake ihsasi a cikin zuciyar shi sai kaskanci sai ƙoƙarin ganin cewa ya yi jibranin wannan kaskancin nashi ta hanyar yi ma Allah ta'ala ko annabawan Allah ta'ala ko ma bayan Allah subhanahu wa ta'ala girman kai to alhali ya ƙara jefa kansa ne a cikin halaka saboda girman kai ba shi ba ne hal abinda yake hal abinda yake mahuta shi ne ya kasance ka yaƙi wannan girman kan da adda cikin zuciyanka ka yaƙi wannan miyagun ɗabi'un da adakwai cikin zuciyanka kai ƙoƙarin ka samar da alkhairi da kuma kyawun ɗabi'u a cikin zuciyanka a cikin manganunka a cikin ayyukanka wannan shine mahuta amma ba kai girman kai ba haka nan shiga irin wannan hadisi ya zo daga imamu sadiq alaihi salam shi ma yana cewa ma min rajulin takabbara aw tajabbara illa li dhillatin wajadaha fi nafsihi babu wani mutum wanda za ya girman kai ko ya nuna shi wani abu ne ya yi tinkaho sai dai saboda ya samu ƙasƙanci ne a cikin zuciyar shi sai ƙoƙarin ganin cewa ya yi jubraninta ya kawar da ita ta hanyar yi ma mutane girman kai wannan kuma ba shi bane mahuta ya da fa'ida kamar na muka ambata kenan lokacin da mutum ya kauce ma hanyar Allah subhanahu ta'ala). ya yi nisa da umarnin Allah subhanahu wata'ala ya yi nisa da ibada Allah subhanahu wata'ala sai kasance sannu sannu wannan al'amarin yana jan shi yana tahiya da shi har ya kasance baya ihsasin ma wani shaksiya tare da kanshi baya ganin cewa shi yana da shaksiya yana ɗauke da wani daraja yana ɗauke da wani mutunci wannan sai ingiza shi zamanto ya ji ya yi girman kai saboda haka kenan lazim ya kasance mutum a koda yaushe yana muraƙaban kansa ya yi ƙoƙarin ganin cewa samu kanshi cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta domin ƙoƙarin ya haƙan waɗannan miyagun sifofi wanda suke cututtuka ne na zuciya wanda suke kai mutum mahallaka sai kuma abin da ya shahi maganin girman kai shin cikin wannan rayuwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina mutum ya zuwa ga kanshi wal billah sakamakon miyagun ayyukan shi sai zamanto shaidan ya samu tasalluti a kansa har zamanto ya cusa masa sifa na girman kai da kuma cuta na girman kai yana girman kai menene magani ya mutum zai yi maganin wannan sifa din wannan ya zo cikin bayanai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muna yi mu fahimci cewa magunguna ne wanda mutum zai amfani da su wurin kawar da girman kai tare da shi manzo Allah sun yake cewa innahu la yu'jibuni an yahmila ar-rajulu ash-shay'a fi yadihi yakunu muhni'an li ahlihi yadfa'u bihi al-kibra an nafsihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle yana birge ni ina jin daɗi a lokacin da nake ganin mutum ya zamanto ya ɗauko wani abu da hannunsa domin ya faranta ma iyalinsa rai yana ƙoƙarin kawar da girman kai a cikin zuciyar shi ta wannan hanya ɗin kenan muna yin fahimta kenan mutum idan ya hita ya je balaguro ko ya je gari ko abin da ya kama da hakanan in ya ga abin da iyalin shi suke so kuma yake da iko a kansa ya kamata ya so musu kuma ya zo musu da shi ya ɗauka da hannunsa ya kawo musu domin ya shigar da horin ciki da faraha a cikin zukatansu in yi haka to yana kawar da girman kai ne a cikin zuciyar shi saboda mutum da yake da girman kai shi baya ganin cewa wai lazim ne ya zamanto ya haranta ma wani rai shi kudoshi shi kanshi yake ganin baya ganin kowa so yake kudoshi shi ne za a ma shi ne za a girmama shi za a ma kyauta shi za a faranta ma rai shi za a ma komai shi baya ganin cewa wai kansa shi muwazzaf ne ya kasance ya kyautata ma wani ko ya haranta ma wani rai amma duk lokacin da mutum ya yi irin wannan aiki din to yana kawar da girman kai ne daga shi. kenan yin haka yana daga cikin abubuwan da suke taimaka ya kasance mutum ya nisance wannan mummunan sifa hakan muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ke bayyana mana wannan haƙiƙa shi ma cewa man halaba shatahu wa raqa'a qamisahu wa khasafa na'lahu wa wakala khadimahu wa hamala min suqihi faqad bari'a min al-kibr Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk mutumin da yake iya zama ya zamanto ya tatse nonon akuyan shi sawa'an don ya sha ne ko don ya shayar da sauran mutane ko don ya shayar da iyalinsa hakanan kuma ya ɗinke rigansa rigansa ya yage ya zauna da kanshi ya ɗunke. hakanan takalmin shi ya tsinke ya zauna da kanshi ya gyara hakanan ya zauna da hadiminsa wanda yake masa hidima bawansa ne ko ɗan aikinsa ne ya ci abinci tare da shi hakanan ya je kasuwa da kanshi ya soyo ma iyalansa bukatunsu ya zamanto ya ka musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya yi wannan aikin to hakika ya kubuta daga girman kai kinan wannan sifofi ne wanda suke nuna waƙa mutum da yake iya yin wannan abin baya tare da girman kai na'am ko da ma ya kasance nisbiyan ne baya tare da girman kai saboda tana yi wa ya kasance mutum yana da daidai da azzarra a cikin wasu sifofi daban wasu al'amura daban su ma bayanansu ya zo cikin sashen hadisai kenan wannan muna yi itibarin su muna ɗaukan su magunguna ne ko kuma ce hanyoyi ne wanda mutum zai bi wurin ganin cewa la halla idan shaidan ya samu tasallati a kan shi ya soka girman ka a cikin zuciyar shi yi kokarin ganin cewa ya yaƙi wannan sifa ɗin wannan cuta ɗin ya kawar da ita daga zuciyar shi wannan kenan da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata da kuma abubuwan da suka gabata Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu cikin bayansa managarta wanda suka yi iltizami da umarninsa suke nisantan hannun shi ya kuma sanya mu daga cikin bayansa masu kankan da kai zuwa gare shi da annabawansa da ma bayansa da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin